Tawagogin magoya bayan jam'iyyar RPP Farilla da suka fito daga yankuna takwas na kasar Nijar ne suka hallara a babban taron da uwar jam'iyya ta kira da nufin tantauna matsayinsu game da zaɓuɓɓukan da ke tafe. Dan majalisar dokokin ƙasa shi tumamman na daga cikin shugabannin wannan jam'iyya. Yau mun yi kongire za a tsaye da statue a yi adopte da reglement interior da ka'idodi musamman gaba ɗaya na parti. Daga yau shine za a san hanyar da za a bi wannan parti namu ina ya nufa. kenan tsa'idoyi ƙa'idodi yau tun da jama'a na Nijar gaba daya wiwi region sun zo region guda takwas sun zo su za su tsaye da ko menene ya kamata a yi bisa rayuwar wani party muna nan muna ta ciri kullu wanda ya kamata mu ma mu a kandida na conseil lokal da conseil regional da dubdoci da sauransu taron kwangaren ya bayyana shugaban jam'iyya alma umaru a matsayin wanda zai tsaya mata a zaben shugaban kasa ga abin da yake cewa bayan da aka bashi wannan matsayi. A taro gaba ɗaya farti RPP Farilla ya ce ya tseda ni in yi takarar shugaban ƙasa. Kaban dama in gawa abokaina na aiki so ba mu da suka bani wannan amana zan dauke ta da hannu biyu zan yi ta ba gudu ba tsoro zan yi ta cikin mutunci a farilla fatanmu talakan Nijar ya san inda take mushi ciwo ya daure talaka ba sai zaɓe ya zo ba a jiha ma dala ɗari jika guda ka zo ka ce wani nake so ko kuma na zaɓuwa ne an sayi ka don duk wanda aka sai ƙura'a shi to kuma ai bai wani yanci alma umaru ya sha alwashin kwatanta adalci a tsakaninsa da abokan tafiyarsa na cikin gidan rpp farilla sakamakon lura da abubuwan da ke faruwa a jam'iyyu da dama a yanzu haka a nan nishar ko kake ka kiyaye mutuncin wanda suka zo kuke aikin siyasa da shi siyasa ba iko ba ce ba kuma bauta ba ce yarda ce ita kuwa yadda ake faɗi bawan yarda ya na sayi na biyu a siyasa wanda aka sa gaba kai ya tsamanin kamar sarauta gargajiya ce kamar gado ne abu ne na jama'a kenan ka yi shawara da mutane bai kamata ba 'yan tsirarin mutane sai kai sai fadawanka ka zo ka yanka yadda ka dama ka ci karanka babbaka a watannin da suka gabata ne aka kafa rpp farilla bayan da wani rikicin shugabanci ya barke a jam'iyyar npr jamhuriya Alma Umaru na daga cikin manyan kusoshin jam'iyyar MNCD nasara a zamanin shugaba Tanja Mamadu inda ya sha rike mukamin minista. A halin yanzu yana daga cikin mashawartan shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a fannin kasuwancin ƙasa da ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.